kamar yadda aka ji ana ci gaba da kada ƙuri'u a zaɓukan shugaban ƙasa da na 'yan majalisar jamhuriyar Nijar cikin kwanciyar hankali ko da yake an ɗan sami jinkiri a wurare da dama saboda rashin isar kayan aiki da wuri da misalin karfe goma na safe ne shugaban jamhuriyar ta Nijar Isuhu Muhammadu ya iso babbar da'irar birnin Yamai inda bayan ya ɗan gaggaisa da jama'a ya kaɗa tasa ƙuri'ar da misalin karfe goma da minti sha biyar. daga nan sai shugaba isuhu muhammadu ya yi wani ɗan takaitaccen jawabi a gaban 'yan jarida ya kuma an sa tambayoyi kamar haka Saƙon da nake da shi shine ina kira da ga duka 'yan ƙasa su fito su yi zaɓe su yi zaɓe cikin kwanciyar hankali ba tare da fitina ba ba tare da rigima ba domin ƙasarmu na bukata mulkin demokradiyya da jamhuriya mai ɗaurewa mai shinkiri kowa ya fito ya zaɓi ɗan takara wanda yake gani yana iya hudda ƙasarmu daga cikin halin da yi yana sa ƙasarmu ta ci gaba. Don kaɗai har yanzu kana ganin ba za a je zagaye na biyu ba? Wannan tambaya za ba baka amsa cikin awa kaɗan. Ita ma jakadiyar Amurka a jamhuriyar ta Nijar united S. Redick ta zaga ta ga yadda ake zaben kuma na tambaye ta yadda ta ga al'amura sai ta ce. Well, it uh, seems to be running uh, smoothly now, this particular polling station. A yanzu komai na gudana cikin tsari musamman ma a wannan mazaɓar, ko da yake an ɗanyi latti wurin fara kaɗa ƙuri'a na tsawon sa'o'i. To amma na jinjina ma mutanen jamhuriyar Nijar saboda haɓaka tsarin demokaradiyya ta wajen amfani da damar su ta kaɗa ƙuri'a. Da na ce da ita ga dukkan alamu an ɗan inganta al'umura dai a wannan mazaɓar saboda an san za ta zo alhalin zaɓe bai gudana a wurare da dama sai ta ce ni inda nake kaɗai zan iya magana a kai ambasadar rade ta kuma ce amurka takan taimaka don a gudanar da zaɓuka cikin nasara ta wajen ɗaukar nauyin harkokin wasu ƙungiyoyin raya demokaradiyya. being so involved in this uh, process this democratic process game da rashin fara kada ƙuri'a da wuri wani wanda ya je kada tasa ƙuri'ar a mazaɓar kwara kano ya bayyana cewa na oma eh na to zabe an fara koko a ba fara ba toka me yasa ba fara ba suna nan ga visite na sun gaya muku dalilin da yasa ba fara ba ba su gaya mu yanzu dai an zuba ido ne a ga hukuncin Allah Ibrahim Kalmasi Garba muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.